wani yana cewa yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya na malam mutum ne wato haƙƙin haƙƙinka a hannunsa sai ta tambaya to irin rubutu da zulalle wani lokaci ya fi hakuri saboda irin rubuce-rubucen da ake yin yiwa na gane su eh, mutum ne haƙƙinka yana hannunsa sai ka tambaya ka yafe masa saboda ya sami saboda ya sami wato ya sami rahamar Allah to dama in bai biya ba Allah zai biya ka da ayyukanka so da ka yafe sai za a saka maka ne a lahira dai shi kenan ba kun bai fahimci tambayar nan wani mutum ne haƙƙin sai na gunsa in ka yafe maka dama in ba ka yafe maka ba za a biya ka ne da aikin wa idan ka yafe kuma shi kenan wato kamar ba komai kenan wannan aka hankali ba a cikin wannan babu hankali cikin maganar ai ba zai ba taɓa yi wa tun da allah ya ce zai biya misali kuma yanzu ka yafe idan ka yafe shi kenan ya biya ne ka zama banza ai ba ka ji cewa ake biya ba abin da za ta kara ba sai ɗaukaka abin allah ya tun da ka yafe kuma allah zai ɗaukaka ka a yafe wani abu ce so kada ka ɗauka idan ka yaga shi kenan allah ya barka haka kawai kenan na ganin tsoron da yake ji kenan na ga gara a je ya karbi hakkinsa to cewa ake ka yaga idan ka yaga shi ne abin da ya fi domin allah kai ma wata kila ya fi maka na su kurakura wani ya ce tambaya wani tambaya ne? Eh? ka san wani wasu gwanaye ne a rubutu har ma ba a gane rubutu saboda tsabar balita wani ya iya rubutu har ba a iya gane rubutu su kaga ya rubutu bai bai ikar da sako ba ke ah, ya ce malam ah, maganar iyaye su ga sadaki to ba ka so kenan su dauka ka to a shari'a shi miji wani haƙƙi ne yake kansa game da kayan taki gado da kwanuka da sauransu kaga wani ai ba bukatar sosai kenan mu abinda muka ce cewa muka kiyaye da masu auren ko da wasu za a aura duk su sauƙaƙa al'amari mu sauƙi muke nema wa musa in kai baka buƙatar sauƙi to sai mu ce Allah ya tsananta a ah, yi eh mana inda ba ka san sauƙi ko a ah, waɗannan duka al'adu ne ba duk akan al'ada ce ake faɗaɗin ba wani abu mu kuma muna magana ne akan ƙwallon shari'a me kake nema a gudan mutum mun fada mun ce annabi ya ce auren da ya fi kowanne albarkar ita ce matar da aka aure su ba tare da an wahala ba a koka ba to wannan shine ba ka so ka fi son kowa zai ya sha wahala maganar kayan ɗaki su abin da iyaye su su ma da aka tsora musu kamar yadda aka tsora wa mai aure yin akwatuna ko yin akwatuna wahala ce wacce aka dora ma'aurata ka yi ta akwatuna biyar ko shida ko wani abu kuma da haka sannan idan ka lura har wannan abin da shi ke magana shi ke magana har abin da yake magana din nan idan ka lura dukkan su idan sun tashi amfanin yana komawa ga wanda ya aure ba wanda ya aurar ba shi wanda ya aurar kawai wahala yake sha na farko dai ya aiki mata tun tana yar karama yake siyar da ita ko wahalar iliminta haka ne ko ba haka komai da ka sani sannan yanzu kai ka yi akwatuna guda biyar ka wahala idan aka tattara akwatuna biyar da kai misali ko tara ko sha da kai dukkan su ba su kai kudin abincin da ta ci ba a shekarun da kai a gidan ubanta ko sun kai ba su kai ba ko kaga kenan wahalar kamata su sauki kenan ko haka ne ko ba haka Ku sannan a haka idan uban yake zai wurin maka maganar gadar da yake magana uba ne yake haka ne ko ba uba ba ne yake sannan a ta labulan laifi ma na ga wasu lokacin iyaye da su kafet da ake shimfidawa fridge ko fridge da ake sakawa da tv kafet duk daga gidan wa ake kawa ku yi magana mana daga gidan ubanyalin da ake kawa shi ne nasa a ciki akwatunan da kai an dawa maka na zane ita za ta daura a gidansa kaga kayan ka ne kenan wajen wahalar da uban yake sha wanda har kake magana magana me miji yake yi kusan kamar a al'adar ma ba abin da yake akan garo da kafet da katifa da labulan ɗaki da wane da fris da tv da kwanukan abinci da duk abin da ka sani din dan Allah a al'adar a wannan al'adar da ake miji ne yake yi ko uba ne yake tambayar ku ake to me ma na tambayarwar cewa to miji wani haƙƙi ne yake kansa to idan an ce in an kawar da al'ada za a dawo kan shari'a ko to mijin ne ya kamata biye waɗannan abubuwa haƙƙinsa ne wannan abubuwa ka gane ya nemi gadon da za su kwanta da matar yana son ɗakin sa ya tsaya domin ni abin da na haifa masa shine mata na haifa masa mata kuma na girman da ita na ciyar da ita ya ganta san ɓaleriya yana so ba haka bane to tun da haka ne sai ka sai gado haƙƙinka ka ne in kana so don ba wanda yake yi jima'i a ƙasa jima'in bai yi ba ko akwai wanda ya faɗa cikin abin nan don haka ba dole ne ubangar siyasa yau gado ba wannan al'ada ce kawai kai ya kamata in kana son ka kwanta da ita to ka je ka sai gado ka sai duk abin da za ka ni abin da Allah ya ce karɓi abin ka shine sadaki saboda shine Allah ya saka idan kun ga dama ku rinka zuba abincin ku a leda kuna ci ba sai na sai kwanukan cin abinci ba a musulunci an aika shakance ke tafiyar da ka batun ase kayan ɗaki kwanuka wani duk al'ada shi yasa mu muka ce a samar da sauki a tsakani domin iyaye suna jin jiki saboda wata abu akwai samari da yawa da suka sai kayan da suka gama yin akwatunan su suka tura gidajen iyayen waɗanda za su aura saboda rashin samun waɗannan abubuwa iyaye ba su samu ba ba su samu sun sai gado sun sai katifa sun sai labule sun sai wasu firin sai ya sa ranar auren ta zo ta wuce wani ma sai ya kusa ta a dawo masa da kayan ana yi ko ba a yi to al'adar ne yanzu ta hana uban ya aure ko to ku masu yin aure iyaye ku sani duk samarin da suka bayin aure a shari'a su za su nemi ganin su ko gana da magana kai magana mana abinda uba ya iya shi ne ya haifar da ya haifi ya ya girmar da shi kuma kagari in kana so kawo sadari yawa saboda babu wanda ya ce ga matakka in kayi jima'i da yake akan taburma jima'in da yi ba ba wanda ya faɗa to ba dole ne sai an sai ma gado ba kenan wahala ce kawai waɗannan al'adu su suka tattaru suka damu masu yin aure da masu aurewa. shi yasa mu kuma muke taro ko? a sauƙaƙa al'amarin domin kowa ya samu ya rayu cikin sauƙi saboda Allah ba buƙatar sa ne ku wahala ba to amma idan wannan magana ba ta yi muku ba ni da ranar lafiya muku na ce komin arhar aure yanzu ba yin zan yi ba kuma komin tsadar sa ba ruwa na shi wato ku ne yanzu kuke da sauran wahala haka ne kuma haka wani to kuma dan mun zauna muna ta nema muku sauki ba sai ka nemo wani abu daban kuma kana nema wani abin da ma ya zama ba abin da ɗin ba sai ya zama ya maka kaya an gane duk waɗannan abubuwan yadda suke damu mu al'ada ce kawai iyaye suna shan wahala sannan su ma masu auren suna shan wahala ba wanda baya shan wahala kuma akan abin da Allah ba shar'anta shi ya dole sai an shi Ba zani ba ko kun fahimta wataƙila shi mai tambaya yana son tun da an ce a sauƙaƙa wa mari su aure ya kamata su ma iyaye a ga musu zai wannan wataƙila ina jin abin da yake nufi wani wataƙila ya fahimci cewa iyaye ko suna shan wahala akan abin da suke a wajen aure don wani lokacin ma idan ka lura za ka ga idan mutum ya auren maka da ƴarsa to kusan ya fi ka shan wahala wannan in dai za ku faɗi gaskiya ko samari mu ɗauka yanzu kayi akwati biyar akwati biyar na kayan aure da kai kudin akwatin nan duka ya kai abincin da ta ci a shekara goma wanda baban da ya siyar da ita ta ganta san baleliya ko kana tsammanin ciyawa take ci ba abinci take ci sai wannan kyawu ba kudi take ci ba kuma zuturar da take abin nan fa duka uban ne watakila kuma a samu ko ta gama jami'a ko ma ba ta je jami'ar ba ko ta haddace alkur'ani duk dai harkar ta kudin ne to yanzu ka gani kana so to da ka gani kana so har aka yadda aka ce an baka bar shekarar ta goma sha biyar ko sha hudu ko sha takwas da sai a gida ana ciyar da ita da wahalalun da ake duka bar wannan kudin sai ka je ka siyo akwati guda biyar da atamfa da wane da duk ka ce ka kawo kayan aure idan ta tashi waɗannan zannuwan da duk ka kawo da akwatuna da su breziya da wane da duk da kai uwarta za ta bar ko gidanka za ta dauka ta tafi da shi gidanka ne ko tuwa za a yi ma'adon in an je amfanin ka ne ko ba amfanin ka ba ai ka siya maka kanka kayan ado ne kawai ba wai uban yarinya ka maka ba ba abin da ka taimaki uban yarinya ko akwai abin da ka maka maka ku gaya ma kanku gaskiya akwai babu to shi kenan yanzu wannan uban da ya sha wacce wahala kuma yana son dan wai ka ji daɗi kuma gadon da za ka kwanta da ƴarsa da ya aure baka sai ya saya maka kuna ganin uban bai fi jin jiki ba a ku faɗi gaskiya ne uban ya fi jin jiki ko kai ba an jin wanda ita san bane ne kuma tufafin ma da za ta sa kai za ta yi ma'azan to wai kuma inda za ta kwanta da ita ma yanzu uban ya sayo ma gado saboda kawai kai dan a ci bulus ne ba za mu faɗa ba tsakani da allah ayyo maka dauro da kifa shi ne nan ka zo kana idan ne uban ya fi shan wahala kuma duk da haka ba a wani lokacin ba kwa ma mutunta iyayen mata. don da ku samu saɓani in yanayi ka zo ku zauna da shi don a daidaita za ka ce ba za ka je haka ne ko ne kana ganin kamar ma uban kake maka saboda ta aure ta so waɗannan al'adun gaskiya sun suka wahalar kuma suka toshe yanzu haka akwai uban da yake son ya aurar da yarsa an gani yana son ya aurar da ita amma wata al'ada ta kashe kashen kudin ya kasa aurar da ita haka ne ko ba haka ba wanda kuma ya kawo mata kayan aure shi kuma yana nan yana ta jira har ma wani lokacin ya rinka surutu wai yau yaudararsa ake da haka yin an yi wasa ma kawai shi a dawo masa da kayansa haka ne yadda al'ada ta wahalar da kai haka kuma ta wahalar da uban to mu al'adun ne muke faɗa da su cewa a saba mu al'umma sauki domin kowa ya samu ya auren idan an auren maka da ya in ya gada ma ku je ku hau kan bishiya ma ku zauna ba ku ka sani ba ba kana santa ba shi kuma su kuma iyaye su sauƙaƙa muku yawan waɗannan akwatuna da aiki samu abin da ya sauƙaƙa ka ba su an gane shi ma shi ma uban abin da ya sauƙaƙa ya yi sauran ku je ku yi ai ayar da za mu shiga ban da wannan ayar tana cewa in ku fakirai ne Allah zai wadata ai in an yarda da Allah sai ai abin da ya sauƙaƙa kuma kowa zai gani in dai Allah aka bi wallahi sai Allah ya wadata mutane so saboda haka kayan ɗaki ba wajibi ba da na uba an gani ba wajibin uba ba da su yawa al'ada ce kai ma kamar yadda ya zama akwatuna biyar ko shida da rasu ba wajibi ba ne a shari'a shari'a abinda ake nema kawai sadaki kuma duk rukunan aure babu wannan abu a cikin rukunan aure ba shi a samu mata a samu mai auren a samu waliyinka a samu mai karfa a yi siga a samu sadari shi ne fashe rukar da Allah ya saka a cikin auren in ban da su duk abin da ka ka nemo ba su ake nema ba al'ada ne kawai to kuma al'ada nan za ta ci gaba da ba ku wahala saboda ku kanku ba kwa son ku daina ta da iyayen da ku ba su auren da 'yan matan duk ba wanda yake son a bar al'adar ba kuma shirya ba saboda haka sai ku sha wahala ku ta yi mu dai mun riga mun yi gaba yawa ni na gaya maka komin arha aure ba na bukatar kuma in zai ta tsada wallahi ba ba na da tsadar kai ne abin ya rage mako <laughs> Allah ya muku albarka eh amma ne duk da haka muna nema muku sauki a yi sauki a cikin al'amari an gani. Allah ya kawo da sauki malam bai takarda mun gani amma ba wajibi ba ne kawai dai al'ada ce hmm, Allah ya sa kuma a gyara Allah ya kawo sauki eh to ga wata matsalar kuma mu fada? to mai idan ne ya rubutu ai ni ba ne na rubuta ba don na ga har ya sa ko feji tiri ne ma na ga har da feji amma zai a nan muna feji feji tiri ne babu wani babu su mun zo tiri ya ce a alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya halin tambaya na ita ce ni ne aka aura min wadda ba ta so na amma dai wannan sai a ɗan da ko eh, ni ba dan ba dan ba dan ba da ba zan karanta takardar ba amma in ba mu karanta ba kuma wata kuma ya ce ba a karanta masa shi ba zai ji daɗi ba yace ni ne aka aura min tunda kun yi dariya to ya da kar a sake ah, ai shuru da fi da huru gama dariyar ku yanzu duk abin da zan karanta kan kowa ya sake dariya ku mutanen da a hankali wai shi za da ɗan shiru saboda kowa in ya gama dariyarsa kuma in na ƙarin takardar to ko an ji abin dariya ta ƙarƙa kowa sai ja bakin sai shiru ka tsule ja bakin ka su ne kawai sai eh, eh, ka da ji kuma ka zura mu gida eh. ya ce mi ne aka aura mun wacce ba ta so na kullum in na je zan yi mu'amala da ita sai ta ki malam zan iya wato kwatan haƙƙi na da ƙarfi kuma ban da laifi to wannan matsala ce wacce abin da ka tambaya ba za mu amsa shi kai tsaye ba amma muna da shawara da za mu bayar a kan wannan iyaye su ji tsoron allah su daina haɗa auren da babu soyayya a cikin domin asali dokokin Allah ba za su tsaya ba sannan kuma daga ƙarshe idan ba su a ake ba sai su jefa 'yarsu cikin la'ana so da kaga dai wadda aka aura masa da sunan aure to wajibi ne ta masa biyayya idan ya neme ta ba ta yadda ba hadisu manzo Allah ya magana ne zafin da har ma da la'ana to ta yaya uba ko uwa za su yarda su ɗauki ya su aurar da ita da wani mutumin da ba ta son sa to mu'amalar ba za ta yi ita mace tana so ma ya aka tsari balle kuma ya zama to ba ta so to kuma wannan iyaye da suke yin wannan akwai wata dawar Allah zamanin manzo Allah ana kiranta kansa baban ta ya tsaya zai aure da ita ga wani wanda ba ta son sa yayyayi ta ce ba ta har magana ta so wajen manzo Allah yana nan magana cikin littafin da ake kira shakhsiyatul mar'a ta karya mace sai aka kira babanta aka kira mijin wanda zai aura uban ya mai da labarin cewa shi yana son ya aurar ma da wani kuma ta ce ba ta sai manzo Allah ya ce mata ki zartar da umarnin mahaifinki ki aure shi ta ce shawara ko wahayi idan wahayi ne Allah ne ya yi za ta yi amma idan shawara ce to gaskiya ba ta son kuma manzo Allah ya hakuri ko kun fahimci magana zala sai kalli mijin ya ce ka yi haƙuri ba ka da mata don ba za mu tilasta mata ta auri wanda ba ta so ba domin da soyayya ne ake samun nutsuwa da soyayya ake samun kauna da kuma soyayya ake sauke haƙoƙi amma idan babu soyayya to ba za ka samu ƙaunar matarka ba ba za ta ƙaunace ka ba kuma ba za ka samu sauke haƙoƙin da yake nata ko naka ba ba za ka samu sannan kaunar da ake bukata ba za a same ta duk wata kyautatawa tun da ba ta so ba za a same shi haka ne ko to iyaye ne suke yin irin wannan gaban kansu kuma a irin wannan zamanin har yanzu ana samun irin waɗanda ba su gane wannan al'amari yanzu dai ga ɗaya ya rubuto da kuma ka ga yanzu wai so yake ko mu ce sa ya kwata da ƙarfi ko kuma yana neman amsa Kada ba za mu ce ya kwata da ƙarfi ba domin magana ƙarfi bai taso ba a magana ce ta ƙauna da soyayya na ka wannan magana ana mai da ita ga waliyyai. inda su da suka haɗu suka suka aura masa ba ta son to ya sake komawa wajen su su kira ta su kira shi su tantance abubuwa kuma su fitar da su yadda ya kamata amma ba wani mutumin da ya zo nan kawai an kafa masa teburi ya zauna waye shi ne zai maka fatawa ba zai yi ba wannan mutumin da ta turo ba zai iya yin haka ba ba zai baka dama ka yi da karfi ba ba zai baka a'a ka koma wajen waliyan da su suka haɗa auren a matsayin ba a so sun san ba ta so suka haɗa auren to ga abin da yake faruwa ka je wajen su ka gaya musu amma ni yanzu ga wannan teburin nawa da aka kafa mun ba zai iya wannan fatawa ba ko kuna ganin ba a yi daidai ba a ka fito ka ga abin ka ce ba kuskure ba gai na kuskure ne ko to saboda kai su da suka kulla auren su fara tsantsanar musibar abin da suka hada yanzu ga yana nema ya zama fada su suka hada saboda ka kullum iyaye muna ba su shawara in dai manzo Allah zai ce ga wani namiji da zai auri mata ba ta son ka ko manzo Allah ya ce ka hakura ba ka da mata to ban ga dalilin da wani uba zai zo ya ce wai sai ya aurar da yarinya ga mutumin da ba ta so galibi wannan yana haifar da matsala wata yarinyar gudu ce ta gani haka ne wata kuma daga nan an lalacewar ta yaro daga nan in ba a yi sa'a ba in ba ta bi uban in ba ta bi mijin ba uban watakila ma tsitsi ne maka duk musifar kuma shi ya jawo ta jama'a ko ba haka ba to Allah ya gina aure a kan tubala guda uku ne in an rasa daya to wahala za a shi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yace litaskunu ilayha daya kenan wa ja'ala bainakum mawadda biyu kenan wa rahma uku kenan abu uku aka gina aure a kansu duk inda kiyayya ta shiga ko ɗaya a nan ba a samu Allah ya ce na haɗa aure saboda kai ka samu nutsuwa matar ka samu nutsuwa idan akwai kiyayya za a samu nutsuwar saboda kai ka yi ƙaunarta ita ma ta yi ƙaunarta idan akwai kiyayya za a samu kai ka ji tausayinta ita ma ta ji tausayinka idan akwai kiyayya za a samu wani irin jahilci ne mutane suke sai su kauce ma tsarin Allah kuma su dauko tsarin su ce sai an yi shi fa yanzu uban da ya aurar da yar ba ta so shi fa uwarta sai da yana so ya aure ta ba haka bane shi fa ba a tilasta ba sai aure ta ba so ba to shi dan me zai tilasta so da Allah ku yi kokarin ku saba ma ɗayan ku zaman lafiya a gidajen mazajen su ta abin da zai to a bi Allah amma malam ni ba ni da amsa akan cewa wai yanzu kana da laifi ko baka da laifi ni shawara nake bayarwa ba hukunci nake bayarwa ba ana shawara ce ka koma wajen wakilinka a je a samu waliyinta ga fa abin da yake faruwa in ka ga dama in ka zo sai ka yi zaman a zaman sai ka gaya ma uban ta cewa ba za ka kwaci haƙƙinka da ƙarfi Ka ga yin uban ya ce a to je ka na to kaga wannan shine hukunci amma ba ni ba eh mana magana gaskiya ne yawa Allah ya taimaka za mu shiga aya ta 31 irin dokar da Allah ya sa wa mu'minai jiya ita ne kuma zai sa wa mata nan wa kullil mu'minat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء نعم. وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نعم وانا آياتنا بأي doka ce wacce Allah ta baraka wa ta'ala ya amma duk ta shafi kamar yadda jiya muka karanta wa kullum mu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظن فروجهن ولا يؤذينها ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم ubangiji ta baraka wata ala a kan ya ce wa muminai maza su rufe idanuwansu kuma mun zo da hadisai babu bukatar maimaita hadisan domin dokar da ta guda ɗaya ne illa bambancin da aka samu tsakanin maza da mata su maza da aka ce su rufe gidanuwarsu su tsare farjojinsu sai aka ce hakan shi ne ya fi musu tsarki domin allah ya san abin da mutane suke aikata amma su mata bayan an ce rufe idanuwansu su kuma su rufe abin nan su kiyaye farjojinsu to sai Allah ya sa kada su yi aro idan za su fita ko kada su bayyana aro sai ga wasu mutane da Allah ya yarda cewa ba su bayyana haru waɗannan mutanen ku sun kai wajen mutum goma sha uku ubangiji baraka wa ta'ala ya ce wa kullin mu'minat a gaya wa mu'minai mata ya gudunna min abu absarihinna su rufe su ma daga idanuwansu nan sun yi daidai da maza ko su ma maza an ce su rufe idanuwansu matan ma yanzu an ce su rufe idanunsu su daina kallon mazaje wa furuja kunna sannan su tsare farjojinsu daga barin zina kamar yadda aka gaya wa maza wa furuja furujahun su ma su kiyaye wato farjojinsu da nan da can suka mazan da matan duk sun haɗu akan abu daya mace an haramta mata ganin mijin da ba ta ba kai ma an haramta maka ganin matar da ba ta an yi ko an yi daidai ko an ce wa mace ka rufe idanu kada ka kalli mijin da ba na ta ba kai ma an ce ka rufe idanu kada ka kalli matar da ba ta ba kun yi daidai a cikin dokar aiko to sai Allah kuma ya kawo wasu maganganu a kan mata saboda mace idan sai ado to ta fi jan hankali ko to sai ubangiji ya ce ga mutanen da aka yarda mace ado a gabansu idan waɗannan mutanen ban da su to ba a yadda mace ke kwalliya don wani ba sai Allah ya ce wala yubdi na zina ta hunna kada su bayyanar da adon su su mata kaga kai ba ce kada ka bayyanar da adon ka ba ko ba a faɗa ba amma sai Allah ya ce su mata kada su bayyanar da adon su illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana minha daga ita matar to wannan min hadin da aka ce abin da ya bayyana gare ta da yawa daga cikin malamai sun tafi ne kawai akan fiskarta da tafukanta tafin hannu da tafin ƙafa su ne kawai ma a min to shi kuma idan ka kula cewa da fiska da tafin hannu da na ƙafa shi wani ado ake masa kusan ai fiskar sai ake mata adon ko to wannan kenan sai ubangiji ya ce wal yadribna bi khumurihinna su sake bi khumurihinna khumur shine mayafi yalwatacciyar riga mai fadi wadda ba za ta nuna shef na jikin mace ba to shine khumur su saka wannan abin ala jiyubihinna akan gashi akan girarsu daga nan ya sauka har ƙasa ya rufe ko'ina wannan shi ake da buƙatar. an gane wala yi buji na zina ta hunna kada su yadda adon su ya fita waje doka ce daga wajen wa daga wajen allah ko kada su yadda adon su ya fita waje sai aka fara kirgo mutanen da in tabar adon ya fita waje a gunsu ba laifi sai aka ce illa li hinna sai ga mijinta da ta yi aure ta kaga ce masa ado ba laifi bane ko kuna dai gani ko au aba'ihinna mutum na biyu kenan ko sai ado a gaban ubanta ba matsala ko akwai matsala babu matsala au aba'i hinna shi ne mutum na uku kenan ko kuma baban mijinta ai yarka ce matar ɗanka ai yarka ce yawa au au abu na ihinna mutum na hudu kenan kada su bayyana adonsu sai ga ɗayan da suka haifa to uwar ka dan ta yi ado sai bai ba da ba ai ko akwai au abna'i hinna ko kuma ƴaƴan mazajen da suka aura misali ka auro mace kana da wasu ƴaƴa daga wata mata to ita wannan matar da ta shigo gida a matsayin matar babanka duk da ba ita ta haife ka ba ai ka ce haka ne ko sai mutum na shida au ikhwanihinna ko su ado su bayyana adon su wato ga wanta ko kaninta namiji me dan ta yi ado a wajensa babu ai ba komai yarka ce ko kanuwar ka ce sai bai inda ba kai mutum banza ba hau bani ikuwa dihinna ko kuma ƴaƴan kaninta ko ƴaƴan wanta sun zama ƴaƴan da aiko aw bani akhawatihinna ko kuma ta bayyana adanta ga ƴaƴan yatta ko ƴaƴan kanuwarta ba ta bane ta ne aw nisa'ihinna wato shine mutun na tara kenan aw nisa'ihinna ko mata ƴan uwansu mata ne zuriyar a guri dan mace ta yi ado sai a cikin mata yan uwanta akwai wani abu ne babu Au ma malakat shi shine wato mutum da goma abinda hannun ya mallaka na bayi ta tabi'ina wannan shine mutum na sha daya su ne su bibiya gairi ulil irba ba ma'abota sha'awa ba akwai tabi'i abin da ake nufi da tabi'i da an shi ne irin tsofaffin nan da ba su da sha'awa kuma suna barar abinci a kofar gida akwai su aiko ito eh, ina idan wannan dan ya gama su ta yi ado ba shi da damuwa ya tsufa ne ga ba shi da sha'awar ma kwata-kwata abin da yake nema shi ne allazi wahidin a bashi abinci ana samun irin su ko to idan mace watakila ko ta kawo masa abinci kuma tana da ado ba matsala tunda ba wani abu a ciki minar da jari daga cikin mazali mutum na goma sha biyu awis ɗifin ko kuma mace ta canca da aro amma a gaban jinjiri sebe dan jariri ne to me a ciki lam yazharu ala auratin nisa waɗanda ko da ba su tsirai su kai shi jinjiri bai dame shi ba ba ruwansa bai san ma komai ba wannan ke allazi na lam yazharu ala auratin nasa waɗanda ba su ruwan su da damuwa da tsirai cin mutu waɗanda su ne goma sha uku na sha uku sai Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna idan mata sun fita za su tafi abubuwa ko wani abu mai kuma da kaga ai an hana su bayyana ado ko an hana su ko to idan suka fita za su yi tafiya su daina buga su saboda a wancan lokaci da ayat ta sauka ana cewa mata suna saka munduwa an san munduwa ko na kan mata na da ba irin na yanzu ba ne matan da ana sa ruwa a wuyan kafa da hannu duka wani kamar abu ne warwaro na kayan ado to idan tana tafiya sai mace in ta taka kafa sai can haka sai motsi tana tafiya sai na kara to sai ubangiji ya ce idan suka fito za su je anguwa kada su saka wannan abu saboda idan an ji ƙaransa mazaje za su fitilu za su waiwaya su tun da sun san mata ne masu fuka saboda haka sai aka hada wannan kaga duk abin da zai jawo kenan wata sha'awa an kulle ta ko haka ubangiji ya to da yanzu kuma kaga ga adam ga cincin gam ga makeup ga wane ne kakel kakel ana tafiya duka duk su kan sun hada gaba ɗaya suna yi bayan Allah ya hana Allah ya ce li yu'lama ma yukhfina min zinatina wal kada ku saka munduwa kuna tafiya yana ƙara don a san abin da kuka koyi na ado duk da haka da waɗannan dokoki sai Allah ya ce wa tubu ila Allah sai kun tuba ma Allah domin akwai laifi da za ku yi aikatawa a cikin fitar ku mata Allah ce sai kun yi tuba ga Allah ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku mu'minai la'allakum hona ko cewa ku za ku rabauta waɗannan abubuwa guda goma sha su ne kaɗai waɗanda aka yi da mace ke yaro, idan ta yi bayyana ado a gaban waɗannan mutum sha uku ba ta yi laifi ba amma saura wanda ba su shigo ba to duk inda mace ta bayyana su ta saba ma Allah ko ba haka ba duk wacce za ta yi kwalliya ko ta tafi ofis ko ta je anguwa ko ta fita wani abu daban dukkan su zunubi suke kuma haka Allah ya bara waɗanda kadai aka yarda ki bayyana adalci a gaban su su ne waɗannan mutum goma sha uku da muka ambata shi yasa muna yi muna tambaya miji ai ka san ba ne yi masa azo ko wanda ba miji ba fa bai halatta ba haka ne to waɗannan su ne Allah ya yarda cewa idan mace ta bayyana azo a gaban su ba ne amma sauran mutanen duniya waɗanda ba waɗannan ba to idan mace ta yi aro to ta yi harawa ni ba ruwa na iya kace in gaya maka abin da Allah ya faɗa ni ko ka zage ni ko ka karba ko ki karba ko ki guna gudi duk daya duk daya wallahi ba ruwa na wallahi abin ko ki yaba ko kar ki yaba haka dokar take a gurin Allah ko ki gyara ko kar ki gyara haka dokar take a gurin Allah kuma in an mutu sai an tarar wallahi sai an gani saboda ka Allah ba haushin mutane yake ji ba rahama yake musu saboda su kauce ma aikin zunubi malamai suka kalli waɗannan ayoyin guda biyu da wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum da kuma wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahunna Allah ya yi umarni da abu biyu a ciki rufe ido da kuma kiyaye farji dokar kenan saboda kada a samu matsala ta wajen neme-nemen mata da fasikanci da zai bayyana cikin al'umma shi yasa Allah ya saka waɗannan dokoki domin ya tsare komai ya zama to duk wanda ya keta har ya wuce waɗannan ya kai ga yayi zina to a hukunta shi haka ubangiji ya ce malamai sun da wasu abubuwa da dama a ƙarƙashin wannan aya kamar wajen guda goma sha idan ka dubi littafin ibn qayyim a rawdatul muhibbin sunan littafin kenan dausayin masoya Ya yi rubutu akan wani shi sa za ka ga da yawa waɗanda ba su karanta abubuwan da suka shafi addini ba kusan kamar ba san abin da ake kira soyayya ba duk sun tsare ne a wajen daga marubutanmu nan ake samun wai labari wannan ƙarya suke masu kawai ba gaskiya ba ne daga marubutanmu yanzu wannan littafi na na rawadatul muhibbi dausayin masoya shi yanzu ba daga marubuci yake ba marubuci ne ma na gaske ba wai ma na wasa ba balle shi da in yi magana sai ya jona maka da hadisi ko da nasin qur'ani littafin ya fi shafi wajen ɗari bakwai da wani duka yadda za a kai soyayya yanzu ka ka rike wani abu yana gaban rubuta mu ƙariya kawai wani ya zauna ita sha to ba a yi ba ƙariya ce wai ana koya muku yadda za ku ku nemi yan mata ne koya ne ne ni ba sani ba yadda za ku nemi yan mata ake koya muku ko ba ku jin su ne suna jin akwai wani juna da ta can hada ni ne ban sai gashi nan ba amma kullum sai an saka wannan kare ne kullum sai an saka wa mutane ban san yanzu ba ko ramadan ya dan toshi abu. ko akwai wasu su kuma can su ma wani gida dai dole shi ma ta can haka shi kuma wai abokin hira duk dai ana ta yi kina zaune ana ka shara miki ƙarya ƙarya kawai san ma kuma bai kalli malam mutane sun zama masu sauraron ƙarya yadda ta sarki hudawa haka ƙarya har ita wadda ta wallafa littafin ta san ƙarya cikin wala har ike marubuciyar ba ƙarya kike kin san ƙarya ne wallahi ba hadisin annabi bane ba magana ce daga magabatanmu ba Kawai kawai shuri ta ce ba da nan ka zauna wai kai kuma a nan ma kake tsintar abin da za ka je hira da shi saboda Allah ya yi ka baka da basira wai mace ma ba za ta iya shan kanta ba yanzu sai ka tsaya ka saurari waɗannan ƙaryar wai da su za ka je neman aure ka je ka ɗan kokobare da jamba ka karya hula ka tsaya a ƙofar gida ya zai na ganki haka ha ya ba za ka ganta haka ba ya kake son kai ko kai ta karanta ana ana ta abin nan idan za ka yi mata wasiƙa sai ka ɓata lokaci wajen awa uku kana bincike a cikin littafin tatsuniya waɗanne kalmomi za ka yi amfani da su ka rubuta can ka gabe yi ba sai ka rubuta kuma ko ba ka fa rubuta ba alƙur'ani ka sai wannan abu sai ka rubuta ka rubuta san bai yi ba irin wannan bai yi ba ƙarya kawai ba ma tun daga nan ka faɗi wallahi akan aure ginin ka ba da kyau baka gina shi akan tushe mai kyau mai yasa Allah ya ce a rufe idanu malamai suka ce akwai fa'idoji wajen guda goma sha ɗaya fa'ida ta farko rufe idanu daga barin kallon mace nurul qalbi yana jawo hasken zuciya wa ishraqi kuma yana sa zuciya ta rinka walwala idan ka rufe idanunka ba ka kallon nan idan ka zira idanun kuwa to wannan hasken zuciyar zai tafi Wani ka zaɓa a ciki to na biyu suka ce idan mutum zai ga wata mata ya kawar da kai ya rufe idanunsa bai gani ba to Allah zai saka masa halawatan imani Allah zai sa masa zakin imani a zuciyarsa wa aurata Allah fi qalbihi halawatul iman Allah zai gadar maka a cikin zuciyarka zakin tantan imani ba wani abu ne zakin imani ba ne, ka ji kana kadayin bauta ma Allah amma idan zuciyarka ta cika da kallon matan da ba naka ba haramun kake ta kallo to sai dai shekan ya cika maka zuciya da burin yin zina don ko kwanciya kai shi kenan yanzu wani ba ya rubuta mana tambaya ba ya je wajen yarin sa mai hira wanda ya dawo ya kwanta sai mafarki to me gina ba ga irin shirin ita ba abu na uku salamatul kalbi duk wanda zai zama to ya rufe idanu daga barin kallon irin waɗannan abubuwa to zai samu kusurta kubucacciyar zuciya yukhallisul qalba min alabil hasara Allah sai ya tsarkake maka zuciya daga ɗanɗanar raɗaɗi irin na hasara da nadama saboda ba za ka yi shi ba abu na hudu ne Allah zai kiyaye maka ya inganta maka hissatul firasa an san firasa ko wanda ake cewa ittaqu firasatan wani hange ne da in mutum yana da imani yana da kyakkyawar alaka da ubangiji zuciyarsa babu zulubi to sai Allah ya rinka nuna masa yana hango wasu abubuwa in ya faɗi magana za su iya dacewa abin ya faru saboda Allah ya kiyaye masa zuciyarsa to rashin kallon haramu yana jawo maka Allah ya inganta maka wannan abu za ka rinka hatsarin da zai same ka nan gaba sai Allah ya sa ka kiyaye da kanka abu na biyar rufe idanu don kaka kalli mace da aka haramta maka yana jawo kuwatul aqli wa tasabbut yana jawo maka abin nan karfin fahimta ta karatu an gani idan dan adam ya zama to yana kiyaye zunubi to zai zama zai fi kowa kwarin hadda da haddace abu wannan kuwa za mu gan shi a fili galibi abin da yake sa yara suke faduwa ko a nai ko a nai ko ko a waye ko wani da zunubi ne asalin da zunubi ne saboda wani tun a wajen koya yake ne eh idan matar idan malama ce matar su yana tale ta ina za ta sun koya ya za ta yi rubutu ne eh kawai zunubi ya ana shi ya gane karatu ma a cikin aji ina jin an taɓa yin gwaje-gwaje irin wannan ko a nan wajen ko a waje da ƙasar nan an gwada aka ce a ya mutsa aji maza da mata a ya mutsa su aji a kuma ajiye ajin da maza ne zalla a kuma ajiye ajin da mata ne zalla a hada da aka zo aka jarraba sai aka samu ajin da aka hada maza da mata su suka fi kowa faduwa saboda zunubi wani fa malam tun da sabon idan ya fita sakandare tun da sabon idan ya fita sakandare ya tafi ba abin da yake kallo sai mata tun a tafiya ƴaƴan mutane yake bi ana taɗi har aje makarantar aje kuma a zauna a aji malami yana darasa shi kuma yana kallanta kuma a tashi saboda tsabar lalaci da takarci an fita daga makarantar karfe biyu sai ya bi ta anguwarsu wai sai ya ga taji ga gidan sannan shi ya wuce nasu gidan taure kenan yawon banza yawon eh, ba zai iya yin sana'a to ya za a iya samu damar yin sana'a bayan jannan ya gula shi to wannan in an zo jarrabawa ba abin da zai rubuta in banda a najeriya ta ya za a yi a zo bakin hall na jarrabawa za a shiga ɗakin jarrabawa amma student dan aji uku ko dan aji biyu yana tambayar wani wacce tafai ba za a yi bai ma san abin da za a yi ba ko ba a yi ba yi wai paper da za a yi ma bai sani ba wannan ka gaya mun ya za a yi su jarraba shi za zero kawai kuma wallahi duk zunubi ne wallahi zunubi shi za a nan aka ce kowatin akal in sai za ka kiyaye kallon haram to sai Allah ya karfafa fahimtar ka imam shafi'i kadai ya ishi mutane misali da ya kai kara wajen wake wake malamin sa ne ta je sa ne ya ce masa duk haddar da na yi ta zube na haddace abubuwa na karatu amma sun zube ya samu imamu shafi eh, imamu shafi ya same ya ce ya mun abin da kai ya tsaye ana da gudugu malamin ya ce kai ko dai ka yi wani zunubi ya ce wallahi wata mata ce ta zo wucewa sai na kalle da na kalle ta ne zuciya ta ta amfa sai filawa ta ta zube shi ne malamin ya ce masa ilmi hasken allah ne sai Allah ya haskaka maka yake saka maka ka aji idan ka saba ma Allah to hakkin Allah baya shiga inda saban Allah yake idan da ku jara ku jara, in ba haka ba za ku karatu ba mala da lokacin nan yayi ba zan tashi ba na ji kana ka damu na lokaci yayi to ba zan tashi ba sai na gama kana da magana bari mu kadi abu na shida shi ne tsaharatun nafsi wa zakaha idan mutum ya kiyaye leƙe-leƙe da kallon arabun ya kiyaye bayan to Allah zai tsarki zuciyarka kuma zai tsarkake ta kuma qur'ani ya ce qad aflaha man zakaha wanda duk ya tsarkake ranka ya rabauta a gurin Allah malai sai hada wannan dalilin alam muraqabatin dalili ne akan kiyaye ubangiji kya wa taqwa wa hifdul farj da tsoron Allah da kuma kiyaye farj abu na bakwai shine yace alhimayatu min ash-shaytan rikin kallo da rufe idanu yana sa ka samu kariyar Allah daga shaytan sai Allah yughlaq abwabul fitna sai Allah ya rufe maka kofar fitna, ya zama ba za ka afka cikin fitna ba abu na takwas shi ne rahatun nafsi wa sakaratul ghafla Allah sai ya hutar da ranka ya ba ta hutu ya kuma cire ka daga maye irin na ranka abu na tara shi ne shine annahu na wato ya tuddu anhu abwabu jahannam wannan rashin kallo da za ka kawar da kanka yana toshe maka kofar shiga jahannama da za ka shiga jahannama abu na goma annahu yurisul qalba sururan wa farha idan mutum ya kiyaye baya kallo na haram to ana gadar ma da zuciyarsa farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali abu na goma sha ɗaya shine na ƙarshe yi kawil ilm wannan abun in ka daina ka rufe idanuwan ka baka kallon haram yana karfafa maka karfin ilimi wa kuwatul muzakara kuma yana sa haddar ka ta zama to tana da ƙarfi yu'alidu qaswatal qalbi kuma yana magance maka ke kasar zuciya yazidul khushu kuma yana ƙara maka khushu'i in ka shigo cikin sallah zaka yi khushu'i waɗannan duka fa'idoji ne wanda Allah ya dunkule su a ciki yace wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim a gaya wa mu'minai su rufe idanunsu daga barin kallon mata a gaya wa mata su kuma su rufe su daga barin kallon maza saboda waɗannan fa'idoji guda goma sha ɗaya waɗannan fa'idojin waye baya buƙatar kowa yana bukatar to ka kiyaye ka daina kunna waya kana kallon tsiraiti ka daina idan ba haka ba za ka ta asara ne a rayuwa in ka ga Allah ya hana abu to yana da illoli in kuma ka ga Allah ya ce a yi abu to yana da fa'idodin da ba ka tsammani ka bi Allah kawai ka sallama masa sai ka huta Allah ya taimake mu za mu tsaya a nan sha Allah gobe za mu ɗora a kan ayar da take cewa masu ‘ya'ya su aurar ma waɗanda ba su da mata ‘ya'yan so gobe mara suka Thank you.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 muna roƙon ka ya Allah ka isar da kowa gidansa lafiya ka hada shi da iyalan cikin farin ciki ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah wannan ƙasa ko wannan jiha ta mu muna roƙon ka ya Allah ka zaunar da mu lafiya ubangiji ka tsare mana wannan jiha din ka zaunar da mu lafiya Allah masu bakar kashiya a ciki muna roƙon Allah ka sa su gane Allah ƙasar mu muna neman gudumawar ka ya Allah ubangiji ba za mu iya ba ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ya Allah kai ne komai ubangiji ka tsare mu daga sharrin masu sharri ka zaunar da da mu lafiya ya Allah muna roƙonka ya Allah duk waɗanda suke nufin arewacin nan da mugunta ko kasawa ko suna son sai sun nakasa ta ubangiji muna roƙonka ka nakasa su ya Allah ya Allah ka nakasa su kada ka ba su dama ubangiji kada ka ba su nasara ko suna cikin mu ya Allah kada ka ba su nasara idan burin su mugunta ne a wannan yanki Allah muna roƙonka ya Allah ubangiji muna roƙonka da sunayen ka mafiya tsarki ya Allah muna roƙonka ya Allah da sunayen ka mafiya tsarki kada ka ba su nasara ya Allah ubangiji ka fatattake su ya Allah Allah kada ka ba su nasara ya Allah duniya da kake fama da rikicin duniya gaba ɗaya muna roƙonka ya Allah kada ka bari a tozarta musulmai ubangiji kar ka bari a tozarta musulmai ya Allah azzalumai kai maganin su duk inda suke ya Allah ubangiji kai maganin azzalumai ya Allah kada ka ba su nasara ya Allah muna addu'a ga mai martaba sarki marigayi Allah ubangiji ya ji kansa ya kai masa ya haskaka maka wanda ya bari a baya muna roƙon Allah ya sanya musu albarka Allah wannan gari kai masa albarka Allah wannan garin namu kai masa albarka jihar mu ya Allah ka tsare mana ita ya Allah ubangiji matasan mu muna roƙon ka ya Allah masu sana'a ka inganta sana'a su masu karatu ka ba su jarrabawa mai kyau ya Allah da sakamako mai kyau masu aiki ka taya su da aikin da suke ya Allah waɗanda ba su da aiki Allah ka ba su ka daidaita musu tunanin nufi ya Allah cikin abin da zai amfane su duniya su da lahira. iyaye da suke ba da tarbiyya muna roƙon Allah ka ba su lada ya Allah ka yi musu jagora ubangiji ka shiryar da mu gabaki daya Allah kada ka tozarta mu kada ka kunyanta mu ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah muna roƙon ka ka kawo sauƙin aure Allah ka sauƙaƙa auren ubangiji ka sauƙaƙa wannan aure Allah ka kawo sauƙin ya Allah ka bin kowa ya samu yayi mana hamdana min ladin karama wa hayyin lana min amrina rakada akhra dhikra min izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin